su dai al'umman garin mobi da kewayen na fa kokawa, game da ci gaba da dokar hana fitan da sojoji suka kafa a yankin an dai kafa dokar hana fitan ne tun da karfe bakwai na maraice zuwa shida na safiya yau fiye da watanni biyu batun da al'umman yankin ke cewa na shafan harkokin kasuwanci da ci gaba karfe bakwai yayi sojoji suna fita idan suka kama mutane za su yi masu duba a nan tsaye za su daure ko su sa shi su taka shi sun kai shi bariki da akwai ruwa da jan kafo yana nan a tare a ce ku kwanta ko wani kowaye da ya gidan yana kama sama har har gari ya waya wuce to shine muke bukata a ganga wata tsage wannan abun tun da kwanci hankali ya samu to halin da muke a cikin kuka gaskiya muna cikin halin kunci sosai mutane mu bi yan kasuwa ne mafi yawa wasu jika tun da safe za su fita su tafi cin kasuwa a kauyuka. Yin kafin mutum ya isa can ma rana ya yi kuma masu sana'an dare su ma da dare ne ɗan kasuwa sun dawo za su samu eh, abun masarufi abubuwan da ya tattalin arziki da zumunci kusan ya tsaya ce. na yi kokarin jin ta bakin kwamandan rundunar soji na musamman da ke mobin latanar kwanon baya di martin to amma fa haka ta bata cimma ruwa ba don na ta buga wayarsa ba ta shiga to sai dai kuma wannan na zuwa ne yayin da ma aka tura wani sabon kwamandan rundunar soji ta 23 da ke yola wanda a gana wasu da manema labarai sabon kwamandan brigadier general rogers ibe nicholas ya buƙaci al'umman jihar ne da su gaba da bada haɗin kai they are deterrent measures and they are getting result and that's how we want it for now we must accept the situation the way it is or immediately the situation improves we relax them dole fa ai hakuri da wannan yanayi kuma mun dauki wannan matakai ne da su kare shingayen hanya don samun nasarar yaƙi da masu tada kai baya kuma ai kulliya na biyan kuɗin sabulu idan abubuwa suka inganta to fa za a sassauta a cewar sabon kwamandan wannan kuwa na zuwa ne yayin da nata bangaren rundunar 'yan sandan jihar adamawan ke yin kira ga jama'a na su kai rahoton dugun jami'in dan sanda da ke karɓar na goro musamman ma akan hanyoyi ko kuma kasuwanni dsp muhammad ibrahim shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ina sun al'umma su gane karkashin shugabancin shugaban 'yan sandan najeriya yanji eh, abubakar ya riga ya ja wa mutanen adama duk inda muka zaga a duk lokacin da kuka gafa ko da dpo ko kuma ɗan sandan waje ku yana masa muku da karɓan kuɗi ga lambobi mu ku kira mu mutane su iya gane wa fa karɓan ba da wannan taimakon fa haramu ne da kai da ka ba da wanda ka duka kuma sulfi ne in ɗan sandan ya matsa maka ka bashi kar ka bashi lambobin suna hannun ku buga mana ko a kwanakin nan ma sai da aka sa kwama tsakanin wasu 'yan sanda da kuma wasu direbobi dangane da batun karɓar na goron ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya